A ranar Juma'a da ta gabata aka rantsar da sabon shugaban kasar Amurka Mr. Donald John Trump a matsayin shugaban kasar Amurka na 45 karo na 48. Akan haka, ni zagaya a jihar Oyo, ni jira'ayoyin wasu 'yan Najeriya. Sananne ne Aliyu Gode mai injin. ne fatan ka ga rantsar da sabon shugaban kasar Amurka Donald Trump? To ni hotar da wannan shugaban Amurka Donald Trump shine irin abatun da ya kama yi can da da suka wuce kamata ya manta da su ya dauki kowa nashi ne kuma ya taimaka ma kasashen afirka wanda ba wanda suke tasowa yanzu wanda suke basu da wani abin da za su yi in ba an taimaka musu ba duk a samu ci gaba da fuskan tsaro da na wani sauran irin makaranta da abubuwa da sauransu ne an taimaka musu baya da haka yanda yake faɗan cewa zai kori baka hata a nan amurka baka hata suna da tarihi a amurka wanda kowa san da shi kuma suna taimaka ma horare a cikin wannan kasar sannan kakanni kakanni wani bai masa wani yana da wani gida a duniya in ba amurka ba sannan ita uwa ce sai ta ɗauki kowa nata ne sannan ya ci gaba da irkin kowa ya zan kowa nashi ne afirka da sauran ashiya da sauransu kowa ya ɗauki kowa kamar ɗan gida ne kuma kamar nashi ne sunana alayyaro an na da alayyaro muhammad asuman ni dan sai ne aku gunza local government ina magana ga wannan sabon shugaban ƙasa na amurka dan allah da annabi hidibi kowa dan uwansa dukkan mutum ya ɗauke shi mutum dan allah ba ma sun tashi hankali dan allah ya yi ƙoƙari duk abin da ka mana kwanciyar hankali da allah a taimaka mana da harkar tsaro saboda najeriya ba ma da tsaro abu ya tarabare komai ya tarabare yanzu nan abun da yake faruwa yanzu nan yanayin boko haram mun shiga wani hali shinan alake me kuke son donald trump ya yi muku ana ba su shawara gyara duniya ko mai ji daɗi kamar ya yi da mi kenan duk komai ko dola ya rage kasa saboda yanzu a ga dola duniya ne ina ba ta duka abu a samu kudi da abinci da komi da komi a Najeriya kowa ya ji daɗi. Sunana Abubakar dan gidan Gero. Menene ka ga samun shugaban kasar Amurka Donald Trump? To fatana na alheri ne ga Donald Trump. Sannan kuma ina mai fatan alheri na niyoyin da ya wasu na kora baki. To shi sassauta wannan nashi ra'ayi saboda yau duniya ta kowa ce. Sannan kuma ina mai fatan alheri ga kasashenmu na afirka sannan kuma ya dibe mu da idon rahama ta ina kake son donald trump ya fara aiki to wajen da nake son donald trump ya fara aiki wajajen diba talakawa na afirka da nashi a sunana alhaji alhaji yasan jawaya menene fatanka ga sabon shugaban kasar amurka donald trump to muna so donald trump shiga wannan shabe ya ci shabe ya ci shabe yi na koro da mutanensa to shine muna so to a mutanen afirka fa min kake son ya yi musu to ina so ya daidaita da shi ina so ya daidaita da shi to ko baka bani muna so ya daidaita da shi hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a nigeria.